العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره واحتدى بهداه إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine majalisi na shida wani bakwai bayan fara tasirinmu na wata ramadan mai albarka muna fata allah ya datar da mu ya kuma karba mana ya ƙara buɗo mana ƙofin rahama da ke cikin wannan wata na ramadan ya sa ibadojinmu dukkanin su karɓaɓo ne to kamar yadda aka saba mukan amsa tambayoyi

alhamdulillah rabbil alamin ciniki dai yana da sharuɗa guda shida mai saya mai saidawa abinda za a saya a sayar farashi yarda siga idan waɗannan abubuwa guda shida sun samu to mai kaya ya ce wannan wayar in za ka biya kuɗi yanzu ka kawo min naira dubu ashirin idan ko sai ƙarshen wata ne to ka kawo naira ashirin da biyar dubu ashirin da biyar to a bisa ra'ayi na malai mafi rinjaye da muka tafi zuwa gare shi wannan baya halatta fatawar mu shafi cikin abin da nake tunawa wannan shine bai a bai'atai ciniki ɗaya cikin abubuwa guda biyu kayan ciniki ɗin ɗaya ne amma farashi biyu kuma cinikin zai ƙarƙare da ɗayan farashi biyu ne mafi alkhairin sakar a yi wannan shi ne abinda shari'a ta hana tare da akwai ra'ayi saɓani wani amma ra'ayi ne marjuwar ba shi da ƙwarin da zai iya kawar da wannan tambaya ta gaba ba ji ba yake tambaya ta biyu yake cewa malam wasu malamanmu ya ce hadda magabata in bracket sun ce babu riba a cikin fulus wato kudi don allah malam a yi mani karin bayani cewa babu riba cikin fulus cikin magabata da wasunsu ita matsala in dai ba tauhidi ba ce matsalar Allah nawa ne ɗaya ne kiyama gaskiya ne eh gaskiya ne ba laifi a samu khilafa cikin matsaloli na reshi ai imam al-albani yana cewa Allah ya rahamshe shi in waɗanda suka gabace mu sun samu sabanin fahimta a matsaloli na reshi ba asali a tauhidi ba kuma haka bai sa sun farraka ba bai sa sun zama dalilin musulmi sun raba a uzubillah mu ma mu samu saɓanin fahimta ba wani abu ba ne illa iyaka a kullum matsala wadda ta fi ƙwarin dalili ita ya kamata ka koma kanta ba ruwanka da waye ya faɗa kowaye don babu wanda ke karɓar wahayi a yau kowa kan ɗauko daga nasoshin da yake gani suke da rinjaye ne gare shi wannan muqaddima ce ƙwarya-ƙwarya kafin amsa tambayar kalmar ba ful ba babu riba cikin fulus wannan magana ce mara ƙarfi mai rauni ba ta da goyon bayan dalilai na naƙali da akali farko tukun menene fulus sai ake cewa ai abin da yake ba dinari ko dirhami ba domin su ne asalin kuɗi zinari na'am su ne asalin kuɗi to in ka tafi akan su ne asali su ne kadai riba ke yawo ke kai kawo akan su sauran babu riba to tambayoyi da yawa za su taso bayan da za ka yi da su tambaya ta farko yau ina zinari ina dirham ina suke kawo mana su a kasuwa ya zamanto da su muke shiga kasuwa mu biya kuɗi da su muke biyan kuɗin makarantar 'ya'yanmu ya zama da su muke biyan kudin tikitin zuwa hajji da umra a takaice mu'amala gaba daya ina zinari ko dirhami a yau ina gold bullion ina yake a yau na tambayi ku akwai tutun da babu kuwa duk abin da ya zauna makofinsa yake aiki irin wancan dole ka bashi wancan hukuncin yu'ta lil far'i hukmu al wannan ka'ida ce dole reshe ka bashi hukuncin asali in ba haka ba to sai ka buɗe kofar fitina mai tarin yawa saboda ka tambaya ta farko ina zinarin yau ina dirhamin babu to duk abin da ya zo ya tsaya a matsayinsa za a bashi wancan hukunci in ba haka ba tunda asalin kuɗi dinari ne da dirhami to dole ka daina biyan kuɗin sadaki da fulus ka daina tunda ba kuɗi ba dole ka daina shiga kasuwa ka yi ciniki ka fitar da naira sai ka je ka nemo dinar da kake magana a kai dole ka daina biyan ainihin nepa bill da kudin ruwa idan kapwa na suka yi muku aiki ka daina biyan su naira sai ka biya su da me da ainihin inda haka ne in ku har ka ce a a ai naira ta zama dole ta zama awwalu ma ya jibu to ai abin da ke faruwa game da dinar dirhami na cinikayya haramun ke shigowa ya shigo ciki ya shigo sannan har yau matsala ta gaba masu irin waɗannan bayanai ne suka kalla ne madogaran su bai fi wancan magana ba kawai saboda wancan fatawa ce da bata da ƙarfi bata da dalili duk wanda ya faɗe ta ya faɗi son zuciyarsa ne kawai in ba haka ba za ka bude kofin ɓana da yawa kuma dole mutum ya dauke nauyin buɗe ma mutane kofar cin riba to mutane su mai da hankali mun san akwai wanda Allah Allah suke sun samu irin wannan fatawa raba raba raba sai su toshe kunni ga barin abin da yake dahir tabbas na addini shi ko addini zaka bar son zuciyarka ne ka koma kan daidai ban ce babu wancan ra'ayin ba amma ra'ayi ne marjo da ba shi da kwari saboda waɗanda ne da muka ambata da kuma irin su tuli tari yau babu wani kuɗi idan ka je saudiya menene ainihin kuɗinsu riyal nigeria mai kuɗinmu naira america mai kuɗinmu yau kusan duk duniya suna kimanta kuɗinsu da menene da dala da dala ko ba ka bane yauwa in za ka je aikin hajji kuɗin guzuri kana ba da zinari nawa ne ko dirhami nawa dala za a baka ko naira sannan ka ce duk wannan abin da ya game duniya babu riba cikinsa shari'a ba ta cika ba kenan ake to sai a mai riban ke shiga sai a mai in wancan shine asali kuma wannan yana aikin da wancan ke yi dole ka ɗauko hukuncin ka ba wannan wancan ya zama auni a yanzu nan sannan ya kamata ku ƙara sani shi zinari kuɗi ne a karan kansa kuma ga waninsa kun gane sabanin fulus al'aurakun naqdiyya su kuɗaɗe ne wato ga waninsu ba game ba karan kansu ba abinda ake nufi zinari kuɗi ne a karan kansa domin shi kansa ana iya ado da shi musamman ga 'ya mace amma ba za ka ɗauko naira ka liƙa jiki ado da shi ba sai ka zama ka ce ko to ashe kuɗi ne ga waninsa amma tun da ya tsaya makofin waɗancan kuma waɗancan babu su a yau to dole hukuncin riba da halacci da ke kan can ya dawo in ba haka ba a to shi kenan barin ba karancen naira dubu biyar naira nawa dubu biyar in ce in ka tashi biya na ka ba ni dubu takwas haka za ka ba ni ya halatta saboda me ku faɗa saboda me na ba karancen naira dubu biyar dubu goma dubu ɗari malam in ka tashi biya na ka biya ne dubu ɗari ka biya ne dubu ɗari da biyar za ka yadda saboda me saboda riba ka ta ba riba ne ai fulus ne sai ka ce ba komai a ci kawai ko saboda an ba ku fatawa ko kun gane amsa nan da kyau saboda haka akwai riba cikin naira akwai a cikin dala wannan ita ce fatawar malaman da ake lura da maganar su ba son zuciya ba Allah ya samu dace ya samu ga gaskiya ga ta gaskiya ce mu bita wadda kuma kishiyarta ce ka ba mu ikon gana ke ce ka aje ta kowa ya faɗi kuwa ka'inan mankan Allah ya kan abdullahi na gondo don ga balaraben hausa kanin shehu ɗan fodiyo baffan muhamman bello mai infaqul mai so fi akhbar bilad takarur yana cewa والحق مقبول وإن من جاهلي لا ولا يطاء آلم في باطلي والحق مقبول وإن من جاهلي ولا يطاء باطل alimin fi batili kowaye mutum malami ba abin sa in banna ne a ce malam fatawarka eh mun ji amma kuskure ne mun maida maka kayanka ni ma mai dame in ne kuskure ba wanda ake ba wanda yake ma'asumi wanda maganarsa dole ne magana ta ba dole bane ta kuma ba dole bane sai wanda ta dace da qala Allahu qad qala sahaba in ta kauce ko aje ta kowa ya fade ta kada kuma kai dan ka ji abin da ke so maka zuciya dama Allah Allah ce ka cire fadin ka ce a ni wallahi ga abin da nake so na toshe kunne na ka ga toshewar kunne kuwa sura ka yake cewa wato ainihin ba abin kowane mutum akan banna ko da malami ne wal ita gaskiya karbar ta ake wa in min jahili wannan amsa kenan a takaice in ba haka ba muhadara ce da ta kamata kusan na awanni a feɗe biri har jera dan a ƙara fahimta da kyau Allah ya samu dace na'am na'am eh na'am yake cewa to irin wannan matsala idan aka samu sabanin aka tashi ba da amsa wace nasiha za a yi wa daliban ilimi saboda kar a ci mutunci ayin kaga mutum na taɓa mutunci da sunan raddi kan matsala bai san inda karatu ya dosa ba ai shi na koro maka magana albani dazin yace idza kana man kana qablana ikhtalafu wa lam yatafarraqu fa nahnu an nakhtalifa min babil aula idan waɗanda suka gabace mu wahum atqa rabbi rabbina wa a'lamu minna ikhtalafu sun yi sabani amma ba wanda ya ci mutuncin wani mu da karancin ilimin mu mu tunda mun zuwa ƙarshen zamani to ba mamaki mu samu sabani amma kar mu rarraba saboda ka lalle magana ce muhimmiya kada idan ka saba kowa ne ya saba wajen raddi kuma ka bai da shi kasuwa ta baje kolin taba mutunci domin na farko dai ba ilimi kake magana ba akai na biyu kana baje damuwa a zuciyarka na uku kana karantar da yara masu mummunan manhaji na hudu ka sa a tsarin magabata sannan duk abin da ma za ka faɗa ƙila ma akan kuskure kake wahayi ake maka kai ma saboda ka kawai ka bayyana abin da ka fahimta wannan matsala muna bayanin iya abin da muka sani ne sannan mu ce kuma al'ilmu inda Allah amma laifi ne ka fada abin da za ka taɓa mutuncin ‘yan uwanka ko wasu da sunan karatu ilimi bai ce haka ba duk abin da ka sani kuskure ɗaya daga cikin magabata yana cewa Allahu akbar in dan uwana ya saba min a fahimta ko na saba mai to ni na kan so in dauka duk kyawun fahimta ta ni ke kan kuskure din Sheikh Duddu na Mauritania wani fitaccen malamin duniya yau yace kan so in kalli ni tawa duk duk kwarin hujjata da nake fahimta in fahimta cewa ko ni ke kan kuskure ko Allah ya sa ni ne ban gane ba in gane daga fatawar da ya saba min tare da kwarin hujjarsa to ina ganin wannan manhaji muhimmin al'amari ne da ya kamata almajiran ilimi su yi riko da shi da su malaman duk saboda mai duk kowa dai so yake ya kai ga neman yardan Allah ai manufar kenan ai kokari nake dai ga abin da fa Allah ke nufi wai ce da kai sabon Allah wai haram wai halatta riban nan ne babu illa iyaka hanyar fahimta ce saboda haka wannan magana taka muhimmiya ce sai dai haka din kuma bai hana gaskiya ka faɗe ta ba saboda in ga gaskiya aka kauce mata to kowane ne mutum gaskiyar ta fi shi ta fi ka ta fi sai dai wajen faɗi me kawo maganar cin mutunci me abin faɗa ai baya faɗa faɗa in faɗa baya kawo faɗa ai saboda wannan nasiha ce muhimmiya da ta kamata a kiyaye Allah ya sa an ji wannan amsa daidai yanda ya kamata ya kuma kiyaye mu daga wata tuntube na harshe da kuma shari'ir na shedan ya nuna mana gaskiya ga ta gaskiya karra ya ba mu ikon binta kuskure gashi kuskure ba mu ikon kauce masa in ba mu gane bane Allah ya sa mu gane din wallahu alam jazakallahu khairan ah, tambaya ta karshe ke cewa wannan sassabawar fatawa daga malamai wasu malamai sun ce rahama ne ga al'ummar musulmi musulmi na iya izabar fatawar da ya da zai iya cikin waɗannan fatawowi don Allah na neman karin bayani malam magana cewa sassabawar musulmi ko al'umma ta rahama ne hadisi ne amma hadisi ne rubabbe ikhtilafu ummati rahama imam al-albani na cewa ya za ce sassabawa musulmi ya zama rahama bayan Allah na cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum sabanin da ake nufi shine Allahu alam sabani wajen yanayin halitta Hassan da Husaini sai kaga Allah ya bambanta tsakaninsu tagwaye iri june ko akwai tagwaye da ake kira masu kama da juna identical akwai wanda ba sa kama da juna to ko da identical ne sai kaga wani na son fari wani na son baki an gane shi ma'anar amma saɓawa gaskiya ga ta'abarta ga hujja ƙarara ba masu yin wannan ce wanda ba sa tare da rahama tura kuskure ne ka ce ai ai an ce sabanin malamai rahama zan dauki duk wanda nake so a a yanzu ka dauki misali wani sai ce da kai mace idan jinin haila ya dauke mata ko ta yi wanka ko ba ta yi wanka ba mijinta ya kwanta da ita ayyaka wannan fatawar wani kuma ya ce a a a a a a ai ba za ta yi wanka miji ba zai kwanta da ita ba sai ta yi wanka tuku sai ka ce a ai sabanin malamai rahama ne ni dai in ta jini ya ɗauke ko ba wanka mu je mu kwanta saboda abu fa faɗa haka allah ƙara masa rama sai ka ce a a wala hunna hatta tsahurna fa tsaharna fa'atu hunna min amara amarakumullah Allah ce in sun yi tsarki limamu abu hanifa da ya ce ko da ba tsarki ba akwai abin da ya hanga ne kila sai ka bar shi da abin da ya fahimta babban malami ne limami mai daraja mai kima kuma istihadinsa maghfur amma ni ba zan bar hujja karara ba kaga sabani ke wasu na cewa duk mutumin da ya ci naman raƙumi ba zai sake alwala ba sai mu ce muna da hadisi shin naman raƙumi na warware alwala karka ce a ai wasu daga cikin malikiya sun ce wala bi akli lahmi jazurin alwala ba ta warwarewa saboda cin nama sai mutum muna da hadisi wanda zai ce da kai to ai ga hadisi yana cewa jannibu sibyanakum masajidakum ku kori yaranku daga masallaci kan su kawo muku wasa da mahaukatanku fatawa ce sai mun ce a'a wannan mun saba da ku akan wannan hadisai sun tabbatar annabi na sallah da yara a masallaci har yana cewa na kasance ina so in tsawaita sallah amma in ji kukan yaro a bayan uwarsa sun ga wata sallah kenan ana sallah da yawa abinda nake to a iya samun sabani amma sai ka dauki wanne yafi kwari wanne yafi dalili wanne yafi hujja to ka magana cewa saban al'umma rahama ce hadisi na ma hadisi ne ba shi da karfi ko kace ma da'ifi ne amma ban ce da kai munkari ko bafuli ba raka <clears throat> in an samu sabani ba matsala kamar yadda na muku bayani kan matsalar ba riba a cikin naira ba a cikin kaza kaza wannan ba fatawa bace mai karfi mai rauni ne amma wajen bada amsa a kiyaye mutuncin juna a kima darajar juna kara mai da misali majalisin tafsiri a watan Ramadan kamar dandalin baje kasuwancin mutunci haramun ne bai halatta shi yasa kullun ina yaba mu kokarin da jama'atu kan yi jama'atu na san gayyata musamman suke kiran mu mu daga Kano da sauran a zo a zauna a Kaduna to ga Ramadan ya karato wannan wata da muke ciki to Allah malamai a iya harshe a karantar da mutane zunzurutun ilimi babu laifi ka faɗa abin da ka fahimta na saɓani amma ka kiyaye ainihin mutuncin ɗan uwanka ci mutunci dan ba dan wannan ka tara mutane ba jama'a ba za su taru ɗaruruwa dubanni suna sauran ka ai ba kika cin saurare ka bai littafin Allah ya kawo su ba kai suka zo dan kai ba to ka mutunta wannan kujera ka mutunta matsayin kar ka mai da shi dalilin taɓa mutuncin juna Allah sai kama ka kan wannan Allah kuma ya kare mai tsare mu kuma mu mai da hankali wajen gaya mutane daidai ba kuma son zuciya ba amma in aka taba gaskiya dole ne a bada bayani a yi raddi kan gaskiyar ba personality ba a kiyaye wannan Allah ya samu dace mutum zai iya sabon fatawar da yake so eh, in ba da son zuciya ba wani ya je aikin haji ya ce gafata malam wani hajin zan yi tamattu'i ko kirani ko ifradi sai ka ce da shi tamattu'i dai sai ka ba da hadaya su ce hadaya amma ku guzuri na riyal kaza ne ina tunanin in zan yi hadaya abin yin guzuri gida in sai kayan tsaraba zai rago E, eh, wasu daga cikin malikiya sun ce a ka yi ifradi don shi ba hadaya ce yawwa ta wannan nake so zan samu kudin da zai ta son zuciya ne shi abin da yake kallo material aspect kudi zai ragu amma in ya zama to shi da hali ne zai yi ifradi khalas magana ta kare ba sai azumi ba azumi uku a can wa sab'atun idza rajatun tilka asharatun kamila saboda eh zaka iya daukan fatawa amma bai san zuciya ba da zaran kaga fatawa kaza ta fi maka dadi sai ka ce ina nan kinan you keep on jumping daga wannan mazhaba zuwa wancan in ka ji laushi ka ka kwanta a wurin in ka ji tsauri ka ce ba nan ta wannan ba musulunci kake ba Allah ya kiyashe mu tambaya ta biyar malam ko ya halatta idan tambaya ce idan wani na bi na bashi tara dubu goma shi da shi je ka gun zaido ina bin sa dubu goma ka je baka kun gane tambaya ce ya halatta haka ya halatta wannan ana kiransa alhawala a dokar musulunci ko kuma a fiƙo ana kiransa alhawala kana bina dubu goma to jika gun malam zai do ina bin sa dubu goma ce ne baka amma da sharuɗa na farko a tabbatar ba sa matsala ba na biyu wanda zaka ce da shi ya je ya karba gun malam zaido kar ka tura shi gari mai nisa ba shi da kuɗin mota sai ka ba shi kuɗin mota na uku shi wancan zaidun ka gaya mai wani kuɗin da nake bin ka ga wani nan ka ba shi in ba ka ba zai ce ina rana da kai kila maka buɗe kofar fitina to sai ka kira shi zamanin waya ne wani da Allah bani da kuɗi zan biya wani kuma gaskiya ya matsu dubu goma nan da nake bin kai yana bi na exactly wannan adadin to ka bashi ni ne wani da ka sani ga waya ku gaisa kaga ya fi kyau da kawai ga mutum san kalkal a gaban shi na zo karban bashi sai na san ka saboda ka e eh, ya halatta ana kiransa alhawala transfer shine hawala ka hawala shi zuwa ga wani wannan tambaya ce ta hudu kuma amsar ta kenan Allah ya samu dace tambaya ta gaba malam menene ake nufi da wai wani ciniki da ake kira al'ina al'ina cikin hadisin ibn umar hadisi tabbatacce annabi ya gaya mana ina sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tabayatum bil ina wa aznab al baqar wa raditum zar zuwa karshe idan kuka ringa ciniki irin na ina menene ina ne kuka dinga shagala da wato shanu da garman noma kuka bar jihadi to Allah zai kakaba muku wulakanci da ba zai cire muku ba sai kun koma zuwa ga addini to mu koma tambayar mecece ina ina shine muke kira cinikin dukan hanci cinikin dukan hanci kamar yaya mutum ne sai ce to da Allah wani ka saida min wannan kyamara din kuma ban da kuɗi bashi kana so bashi to ɗauki wannan kyamara bashi akan naira dubu ɗari ɗaya misali a matsayin ne a matsayin ne halas an rubuta ya ɗauka zai tafi su dawo ba bashi ne sai da maka ba eh dubu dari eh dubu dari na kanka eh to ni ka sai da min dubu casa'in cash down tun da kuɗi kake so kun gane to wannan shine ina haramun ne kaga shi wanda ya sayar da masa bashi ya san mutumin nan yana cikin matsi na kuɗi bashi shi da shi da aka yi karɓi bashi zai tafi da shi ya san dubu ɗari na kan shi zai su dawo na saya naka ne kuɗi na nawa ne kuma zaka biya amma sai ya saya ƙasa da abin da za a biya shi abin nan shi kuma ta to ya na iya wallahi ina bukatar kuɗin ne shiken kaga ya zalunce shi kayan shi ya koma hannun shi ko ba ba sannan kuma ga bashin dubu goma a kan shi annabi ya ce wallahi wa ya ce in kuka yi riko da irin wannan ciniki al'ina kuka shagala da wato harkan noma da kiwo kuka bar jihadi sallallahu alaikum sullan Allah zai kakaba muku humiliation kaskanci arna su dinga wadaka a kanku ku kasa gane mai matsala gashi nan cikin ku ba gane bane to wannan tambaya ta zo haramun ne irin wannan sai tambaya ta karshe menene hukuncin matafiyi ya ja masu zama a gida sallah sai muka ce ya halatta ai yajuzu lil muqsiri salatahu an yusalli bil mutimmin kullum ala sunnati ya halatta game mai kafaru ya ja masu zaman gida sallah kowa na kan sunnarsa yanzu kamar irinmu da muke zuwa daga kano tasiri a kaduna duk shekara misali sai a masaukin da nake sai ya zamanto ina jan mutane sallah an bani wannan damar misali tun na ɗauka duk zaman da zan wata guda ne kasar zan yi na laifi gara ba sa ce Allah ya bani to sai na ja mutane sallar azahar a biyu sai suke gani a ah, tunda shi wannan mai jan musalla mai kasar ne ya riga ya ji za mu kammala biyu mu sake tura wani ya zama liman ya cika mana muka ce wannan ba dole ba bane babu dalili a kansa saboda ai bin liman din kun same shi jam'in kun same shi kowa ya cika sallansa yani limufradi kullun ala hida babu dalilin cewa dole dole sai an wuce an sake jin mutane sallah wannan ita ce amsar illa iyaka karin bayani masu kuma cewa in mutumin da ke kasar ya bi mutane masu cika sallah to zai iya in an yi raka'a biyu ya sallame ya tafi to ga kai kuskure in ka bi su dole sai ka cika sallah ra'ayi na biyu na cewa to kawai ka daidaice su suna raka biyu sai ka shigo shi ma nan kuskure ne in dai ka bi su idan qadalta atimma salat na ibn abbas Allah ya kara masa yadda ra'ayi na uku na cewa ah, abinda za a yi in sun yi raka a biyu to kai ka zauna kai ta addu'a har sai sun kare ah to hikimar kasarun ta rushe hikimar ita ce kai raka'a biyun ka tafi to kuma ka zauna kana ta zabga addu'a kana jira liman ya kare tukun ina hikima is defeated matsala ta hudu shine su baka dama ka ja su sallah shikenan kai kai kasarwanka su su cika ya kamata mutane su san da wannan ko ga an yi baka saba sani ba to dama su ake ka samu sabon ilimi ai you break new ground ko ni ba sani ba to dama ya kamata ka sani ai kada ka je wani ana ganin cewa ka taso a duniyar karatu ayi ka ce don me sai ka zama ba kawai a duniyar ilimi amma ka riga ka sani waɗannan su ne amsoshin da muke da su abinda muka amsa daidai dace ne daga Allah Allah ya ba mu sa kuskure Allah ya gafarta mana ya share kuran daga zukatanmu ya maida mana gaskiyan cikin zukatanmu za mu ci gaba a cikin suratul mujadila ko al-mujadala jiya na dan bako muqaddima game da wannan sura inda wata mace ta kai kara gun annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta haulatu bintu fa'alaba game da mijinta suna ja in ja ya da ita na sake kwanciya da ke kamar da uwar da ta haife ni ne abin ya tada hankalin ta kai karar mijin gun alisallah sallama har dai lokacin da Allah ya samu dai dogon bayani jiya mukaddima kawai ina tunatar da ko abin da muka yi jiya ne in ba haka ba za mu tashi ne aya ayi ta biyar alar makarantu mana Allah ya datar da mu.

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه سبحان الله سبحان الله والله على كل شيء شهيد إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما من قبلهم الله ya ce يحادون كلمة يحاد دقى yuhad أي hadda دقى المحادات Allah ya ce waɗannan da suke ja in ja da Allah magana daban tsorofa yuhaddun Allah wa rasulahu waɗanda suke ja in ja Allah ya ce su masu ce mun ce ga yanda muke so mun zuwa ce suka ce a wannan zamani kuwa na wayewa kuma suna son su riƙi irin wannan fahimtar kuma kuma su musulmi a shi ba an samu a baya ana samu kuma a yanzu Allah dai ka yi mana gadin imanin mu waɗannan da ke ja'in ja da Allah da manzonsa su ji kubitu ai uzillu kenan kubitu an kaskantar da su, alkabtu they have been humiliated saboda hujja ta bayyana duk inda suka je suka dawo mumine suna musu ganin kai waɗannan munafikai ne shine ai kubitu kenan kuma zaka iske masu irin wannan masu da. suka zo cikin musulmi suna ɗarkar su faɗa ballantana a gane su to ai shine ko fito sun gama da wulakanci su fito su faɗa a gane kafirai ne sun bar abin da kurkusan su tunda ba su ba Allah zuciyarsu ba to kubitu an kaskantar da su tun da ganin duniya kafin can kama kubitan na min qablihim yanda aka kaskantar da waɗanda suka zo gabaninsu wasu ma sun irin wannan hali a baya su ma ai kubitu to ka kiyaye kan karkar da cikin waɗanda Allah zai na kubitu idan gaskiya ta zo na sallama illa iyaka bani da ikon yi kenan je ka aikin haji bani da hali magana ta kare amma kaka ce wai ce ai aikin haji a kana jan jan muna cikin watan azumin ramadan ne yanzu misali sai kace to ce ma ai azumin nan a hauz billah kana ja da Allah ne sai kace eh masha Allah Allah mun gode maka sai ina cikin halin tafiya sai dai ban da lafiya kaga me wannan ya bambanta da wancan arabtun saboda ka an kaskantar da su yanda aka kaskantar da waɗanda suka zo gabanin su wa qad anzalna ayatin bayyinat Allah ya ce tabbas mun fitar da ayoyi wato bayyanannu qarara walil kafirina azabun muhin ya tabbata ga kafirai azaba muhinun mai wulakantarwa wani lokaci ce azabun shadid mai tsanani wani lokaci azabu nalim mai radari nan kuma azabun muhin azaba mai mai wulakantarwa azaba wadda take ta wulakanci ta tabbata ga ainihin kafirai yau a ranar da ya Allah Allah zai tashe su jami'an gaba ɗayansu fayyunabbi'uhum bi ma'amilu ya ba su labari kan duk abin da suka aikata jifa? ahsahu Allah wa nasu Allah ya lasafta duk abin da suka yi amma su sun manta to shine aka ce duk mumini yana tsakanin ranaku biyu kwanaki da suka wuce abubuwan da ya ya manci yanzu Allah na tuba duk mutumin da ya balaga tun daga balagarsa zuwa yau yau kana shekara 40 50 60 70 misali abubuwan da kai ba daidai ba ai ka manta to na gaskiya suna tsoron me Allah zai da kwanakin nan na baya shin na ma istighfarin da zai duba ya ga da gaske ne ya ce ya yafe min ko ko dai ya ce ku bar wannan zan haɗu da shi to shi ne abin tsoron shi yasa kullum mutum kan yi addu'a Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir shikken ka samu magani Allah ka gafarta min duk abin da ya wuce wallahi na manta ya Allah amma nan kafiri Allah yake nufi yace ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya yi recording ya yi document duk abin da suka yi alhali su sun mance sun mance su ka mutum ya kiyaye wannan ka ci dukiyar maraya ka mance kai hatta examination malpractice kila ka ce ba komai fata jaraba yaya za ku shigo aji wani ya yi ƙoƙari ya hana ido bacci kai kaƙi kawai sai ka dinga ainihin jirafin raƙumin dawa ka sace amsa a bashi abin da baka cancanta ba shi kuma ya faɗi ka zalunce shi to hata wannan fa rubuta to ashe babu wanda zai iya kubuta gabarin yawaita istirfari babu duk yadda kake ganin kana da kirki istighfari dole ne gare ta malamai suka ce istighfari akwai istighfari na dole akwai na mustahabbanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa tsarki yana istighfari laifin mai yace rasulun karimun ma asaqatu qattu rabbahu wa ma yastaghfiru lillahi rabbil alamin yana istighfari saboda ai suka ce hatta ni'imar da Allah ya maka ka gode farcen nan da kake da shi da kake so sa kaikayi har ka dinga lumshe ido saboda dadi nawa ka biya Allah in ka sha ruwan sanyi sai ka ji dadi sai ka biya wannan ni'imar to ganin ka kasa biyan ni'ima sai ka istighfari to istighfari dole ya zama da ka san yani shan shakar iska fesfesiskap a jikinka dole arafta saboda ka Allah ta'ala yake cewa ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya lasabci ya ƙididdige duk laifuffukansu alhali wana so su sun to wannan abin da ya wuce maka na kwanaki da kamance ya ce wa ayyaman asaita Allah fiha wa qad sufizat alayka wa anta nasi kwanaki da yawa ka faɗi Allah sufizat alai an rubuta kai kuma kamance to magabata malamai na kirki da musulmi na kware Allah ka samu na cikin sukan ji tsoron al'ayyamul maziya kwanakin da suka wuce kila ne wani abu kai ne kake ganin baka da laifi fafi zawaya suka ce hafaya, fafi zawaya hafaya, zawaya kwana wai cikin kwana akwai abin da ke boye fafi zawaya hafaya a cikin kwana lalloki akwai abin da ke boye to abin boyen nan in kana neman hayaki da na kogo shine istighfari sai fitar da zunuban Kama su banda kafirai ba su da istighfari ba su da imanin kaga faɗin la ilaha illallah kawai sai fa Allah ya ga dama Allah ne ya ga dama yayi maka arziki har ma gashi kana faɗin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah akwai wanda suka mallaki duniyan nan kuɗinsu ya fi karfin a kirga sai Allah ya kwace ya hana musu wannan kalma kai ko a ƙauyen ƙayyau a afirka inda kake fama da ƙarancin wutar lantarki sai baka wannan kalma an yi compensation ɗinka inda kana da tunani ka daina tunanin mai wai miliyan biliyan kama ai kana da komai ai to ballantana kuma ya baka wannan kalmar da istighfari ya kuma baka abin duniya in ka gane ya tara maka goma da goma goma da ma ashirin Allah ka ba mu irin wannan ɗan uwa masu girma Allah ta'ala sai ce ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya lasafci ayyukansu wa alawlil hal alhali su ko sun manta haka din wallahu ala kulli shay'in shahidun Allah kuma shahid a halarce yake kan kowane abu shine mana shahid komai ba abinda zaka yi zaka ce Allah bai sani ba aya ta gaba sannan kafin haka tukun eh, al-imamu al-baghawi yake cewa a cikin tafsirin sa ma'alim tanzil yake cewa da yace yawma din nan me yasa yace yawmal asmullah bai ce yawmu ba sai ce yawma sai ce yawma mansubun bi azabin muhin fuska june? ne yawma mansubun bi azabin muhin ko kuma ka ce yawma mansubun bi fi'lin muqaddarin mahzufin munasib taqdiruhu ay uzkur yawma maf'ulun bihi kenan in ka ɗauki taqdiri na biyu ko kuma kace mansubin ne ala na nasabahu azabun muhim ma'ana suna da azaba mai wulakantarwa yawma ranar akwai azaban kenan to kaga zarfin zaman kenan haka albagawi ya faɗa ko kuma kace a za a ƙaddara yawma ɗin saboda ta'allukinsa sa da za a kaddara ai uzkur yawma araftum wannan shine ƙarin hasken sai mu je ga aya ta gaba ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم wannan aya mai girma na magana ne akan gamewar ilimin Allah ilimin Allah azza wa jal ba kamar iliminmu mu bane iliminmu takaitacce ne takurarre ne mai iyaka ne an gane shi yasa Allah ce alam tara shin baka gani bane annallaha cewa Allah ya alamu yana sanin nace yana sani ne domin abin ya fa'idantar da dorewa dan nace ya san sai zama alima kenan to yana sani ilimi ne mustamir Allah yana sanin ma fi samawati wa ma fi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa Allah ya sani kuma sai ce ma bai ce man ba wani lokaci kan ce man ma ta fi faɗi fiye da man domin idan ka ce ma abin da hatta kurkudu hatta ɗigon ruwa da ke faɗowa hatta ganye da ke yankowa ya faɗi bi mata shigo ciki amma da ka ce man tayo ka takaita mun ga mai hankali kawai misali kenan muna cewa ma ashmalu wa aghraqu fi dilala lil isti'ab min man tayyib Allah ta'ala ya san ma fi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa mun ji wannan sai ce ma yakunu min najwa salatun illa huwa rabi'uhum ba za a taba samun najwa gane tsakanin mutum uku ba face Allah shi ne na hudunsu an gane ko idan mutum uku suka zona suna kus kus kus kada wani zo mu kuma isa aha to Allah yana wurin shi ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa mai sadisuhum in sun kai su biyar to Allah shi ne ainihin na nawa na shida da six party kenan wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun basir in kun so ku boye zancen ku ko ku bayyana Allah masani ne game da abin da ke cikin ma zakata futur ba ma abin da kuka faɗa ba abin da ke zakata kuka faɗa ba ya sani kowa a nan cikin mu yana da abin da kila zai je bayan tashi daga tafsiri abin da za ka yi gobe ko jibi ni ban sani ba zuciyarka ka, baka sanna ba amma me duka fa Allahu akbar ya sani so ka kulla alkhairi kawai sauraka Allah ta'ala da cewa ma min najuwa ba za a samu kalmar najuwa shine gani tsakanin mutum uku face Allah shine na hudu ko tsakanin mutum biyar Allah shine na shida kai wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum ko ƙasa da haka ko sama da haka face Allah ma'ahum yana tare da su to kalmar ma'ahum yana tare da su wannan wani irin tarayya physically Allah tare da su jiki yanzu muna tare da ku muna tare anan muna ganin juna zan iya taba ka za ka iya taba ne to kiran zan ci da ku ina tare da ku irin wannan taron ne na Allah anan yawa sai malamai suka ce a'a ma'iyya din nan ma'iyya ce ilmiya yana tare da ku da iliminsa shi sa al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa rahma da albarka yake cewa Allah ya bude aya din da ilimi ya kulle ta da ilimi ku dubi wani fikihu din nan dan yace alam tara anna Allah ya A aga ilimi ne sai ya kulle ta da kuma me inna Allah bi kulli shay'in alim ashe sai kasance Allah na tare da ku ai bi ilmihi karka ce haka zai zai yi mana in za ka iya samun shugaban ƙasa in ya ga dama misali a dalilin ci gaban zamani duk abin da ake a najeriya ya zama yana tare da mutane ana kai masa rahoto ga talabijin da sauransu misali in dan adam ya samu fasahar da yana tare da abin da ke faruwa a gonarsa ofis dan adam kenan da iliminsa takaitacce ne to me za ka ce game da mai ilimin kuma gaba daya kuma otitu min ilmi illa kalila suraka kada wani ce ai wannan na nufin cewa ashe ai ashe Allah Ta baraka wa ta'ala yana ko ina kenan oh wannan ba a ƙidar ahalar suna ba to yi gaushe ce ma'ahu sai mu ce ka gane ma'ahu ɗin ai da ilimi karka ce Allah na ko ina akwai masu faɗi aqida ce wanda take ba mai kyau ba aqida ce mummuna ina Allah yake Allah na sama ya ta akan al'arashinsa ita ce aqidar salaf da ahlus sunna wal jamaa Wani duk ya faɗi akasin wannan karkatacce ne bauɗaɗɗe ne tambaɗaɗɗe ne hargitsatse ne ya aje karantar qur'ani zuwa ga wani abu daban da fata an gane sannan baya ga nasoshi masu yawa ma na ma'iyar ubangiji a hankalci in ce Allah yana ko ina wanda zai iya kada kai to yana cikin kwalbar giya kenan a'udhu billah ko kuwa ha yana gidan karo kenan a uzula kila ka ce ya haka sai mace kai ka faɗa haka ita in ka ce ya ka sai mace kai ka faɗa kai ka buɗe ƙofar fitinan da ka sallama alƙur'ani da baka ji wannan tambayar ba na haka malamai suka ce man ahsana qilan sami'a jamila man ahsana qilan sami'a jamila wanda ya kyautata magana sai ji mai kyau to ba kyautata ba da ka sallama sai ka huta shi na suka ce al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين التقي كتايا عند الله تعالى يتي النبي يتي سيك هوتا لافيا الخير كل الخير في اتباع من سلف وشر كل شر في ابتداء من خلف dukkanin alkhairi na cikin bin magabata dukkanin sharri na cikin gwalangwaso da kirinki da kan kamba irin na 'yan baya mutum ya ga abinda magabata suka tsaya da ishe shi ba sai ya kirkiro don tara mabiya Allah ka tsare mu da son zuciya sauraka wannan aya na tabbatar mana da ma'iyya ce ta ilimi kamar da ya gaya ma annabi Musa da annabi Haruna yace me innani ma'akuma asma'u خلاص كنا المعية معهما معية منبنية Na'am, مبنية Ina tare da ku. Aya ta gaba. ألم تر, ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ثم يغمدون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك هيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير نظم انا akwai rago fassara a baya ko da bamu kammala ba ko wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'a nan muka tsaya ko yawa to mu koma baya kaɗan, face Allah na tare da su ƙasa suke da wannan adadin ko mafi yawa face yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al sannan Allah zai ba su labari da duk abin da suka aikata ran tashin alkiyama. inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da kowane abu to sai aya ta gaba da muka ji alam tara shi baka gani bane ila allazina nuhu anin najwa kalli waɗanda aka hana su gane tattaunawa da kuskus kus irin na munafinci malamai sun ce wannan aya ta sauko ne akan yahudawa da munafikai sukan zauna su tattauna mutumin nan ya ce shi annabi ne ya yi a takaice suna wannan shirin a madina ko kuma idan sun zauna sai mutum uku su keɓe su bar na hudu ko mutum biyu su keɓe su bar na uku to sai ka iske shi na ukun abin sai masa ciwo ya ga kamar an ji ana wata magana ne a kan shi sai manzo Allah ya gaya musu wannan babu kyau ku daina sallallahu alaihi wasallam sai suka yi taurin kai suka jin hanin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce kalli waɗanda nuhu aka hane su anin najwa gabarin gane irin na fasikanci kuskus kus irin na bayan fage gane irin na jakin bene in ji masu maganar yau to an hane su amma sun mai na limanuhu hu'anu amma sai su koma zuwa ga abin da aka hana su kenan an hana su ba su hannu ba cika ga wannan kuma taɓewa ne a ce annabi zai hana ka abu ka ki hanuwa sai su koma zuwa ga abin da aka hane su wa jauna bil ismul urwan su koma suna gani gani irin na laifi da kuma wuce iyaka da kuma sabawa manzon Allah shine wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka in suka zo gare ka ya rasulallah hayyau ka sai su ringa gaida kai bi malam yu hayyi ka bihi Allah da irin gaisar da ba ita Allah ya gashe ka ba an ce sukan ce da shi assalamu alayka ya muhammad assam wannan kuma assam na nufin almautu alayk mutuwa gare ka haka suke ma annabi wannan mummunan gaisuwa Allah ya ce a ah, suna gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da irin gaisuwar da ba ita Allah ya gaishe ka da ita ba to yahudawa kenan da munafikai haka suke yi kuma sai su wannan gaisuwar ta cin mutunci kuma su ringa cewa wa yaquluna fi anfusihim sai su ringa fada a zuciyarsu laula yau azaba to me yasa Allah ya wani azaba ba inda annabin Allah ne an masa gaisuwa ta zagi ya Allah bai kama mu ba kaga ba annabin gaskiya bane kaga kuma aya ta farke musu laya aya ta faɗa laula yu'azzibuna Allah bima naqul me yasa Allah bai mana azaba da abin da muke faɗi ba Allahu akbar sai Allah ce hasbuhum jahannam kale su ai jahannama ta ishe su idan Allah kaga yana ba mai sabo budi mutumin da ke saba wa Allah Allah na masa budi misali yana cin riba a kasuwanci yana ta samun kuɗi cikus dama da hagu kaga mutum manomi ko ka iske wasu daga ciki a ƙauye da ake ba su kudin noma su cuci mutane wai har cuta ana samu abun ƙauyawa a yau wani ke ban labari yau idan kai noman wake wasu ba ba duka ba wai sai a ce waken da ke tsaye to shine na mai gona duk wanda ya faɗi a ƙasa na 'yan roro ne ko fa an biya su na ce oh Allah da ikonsa cuta har ta kai ƙauye to kaga wannan irin wannan mai irin wannan hali kuma sai Allah yake ci gaba da buɗa masa to in ba ya sa'a ba ya gamu da talala mai kamar sa ke kira shine sanas tadirjuhu min haitu mai mar za kamunga ta inda ba sa tsammani to Allah ya kiyashe mu da talala irin ta ubangiji saboda su waɗannan kafirai yahudawa suna cewa to wai me yasa Allah bai kama mu ba kaga Allah na musalala ne ko to sai ce hasbuhun jahannam yau ai jahannama ta ishe su yaslaunaha za su ƙonu su babbaku su gaso terminus a cikinta fa bi'sal masir tir da makoma in jahannama ta kasance ita ce makoma Wani uzubillahi min jahannam saboda Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil min ansar ya Allah duk wanda ka sa wuta ka gama ka gama tujara shi ka gama kunyatar da shi ka gama ɗaiɗaita shi to Allah ka tsare mu da wuta ka kare mu lokaci yayi to saboda ka wannan kenan sai mu je ga aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تفترون فلعل زامو دوكي wannan fassara in Allah ya haɗa mu a tafsiri na gaba insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta tara sai mu kammala abin da ya rage da ainihin hadisi ɗaya ko biyu dan mun saba a mu muna da jelar raƙumi ko ya kamata mukan ɗauko tarihin sahabi ɗaya ko biyu mu abin nan nakan so ya zamanto a farko farko ne saboda yawanci lokacin da su radio ke sa karatun zaka iska in aka faɗa ƙarshe sai ka iska kira lokacin sallah asubahi ne ba kowa ke samun jin irin wannan roman darajar sahabban ba shi yasa watakil kafin tafsirin ana tabar masa za mu ke ɗauko irin wannan a farko-farko saboda an yi an zo zamanin da dole a ci gaba da bayani kan falalar sahabbai da darajar su. da matsayinsu da gwagwarmayarsu da wahalar da suka sha ku ɗauki sahabi ɗaya kawai ba da misali a kan shi zaidu ibn sabit cikin sahihul bukhari ya ce ina zaune sai abu bakarin ya kira ni da na je gun abokan siddiq sai na ga umar ibn al-khattabi sai na ji abu bakarin yana gaya ko kuma umar abubakar yana gaya ma umar shi umar ne ke cewa da shi ya kai khalifa na manzon Allah ya kamata a tara ƙur'ani wuri guda saboda an kashe mahaddata da yawa a yaƙin yamama zai da kiba da wani labari sai abubakar ya ce yaya zan yi abin da annabi da yi ba ya ce wallahi haka ɗin shi ne alkhairi to lokaci ya riga ya yi ƙila mu sake ɗauko wannan jelar raƙumi a zaman mu na gaba a tafsiri na gaba barakallahu li walakum kazim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.